Conversational English tattaunawa ta Turanci. Conversation tattaunawa between tsakanin Musa and Ali, ma'ana tsakanin Musa da Ali. We use M to represent Musa and we use A to represent Ali. Ma'ana dai mun yi amfani da M ma'ana tawakkiltan mana Ali sannan mun yi amfani da A tawakkiltan yi amfani da M ta wakiltar mana Musa sannan mun yi amfani da A ta wakilci Ali shine tsarin conversation din Musa sai ya ce how is fasting yaya azumi sai Ali sai ce the fasting is good and fine ma'ana azumi lafiya kalau in ka ce good and fine kana nufin lafiya ƙalau m sai musa ya ce how many fasting did you observe ma'ana azumi nawa kai nan observe tana nufin perform ma'ana abin da kai za ka iya cewa observe za ka iya cewa perform za ka iya cewa ma'ana dan ma'ana yanayin yadda ka yi daga did ne then sai ali ya ce today is a past of 19 ya ce yau fa azumi na goma sha tara ne sai musa ya ce yes eh did you break any fast ka karya wani azumin daga cikin azumukan? a sai ali ya ce no a'a i legally break at sunset ina karya azumi na ne kawai at sunset idan rana ta faɗi shi yasa ya ce legally break ma'ana karya azumin ko kuma karya azumin da ya zama legal ya halatta a yi bayan rana ta faɗi ma'ana shan ruwa kenan to bai sani ba sai musa ya ce what is shan ruwa in english wai yaya ake faɗar shan ruwa ne da turanci sai ali ya ce legal break of the past shi ake cewa legal break of the past it is also known ya ce haka kuma an san shi da cewar as iftar in Arabic ma'ana ana ce masa iftar a larabci so this is the end of the conversation between Musa and Ali for those who want to follow us in our WhatsApp group or WhatsApp uh, method of teaching the show, contact us through this number 08039448974 those that are from foreign countries they should use this plus two three four eight zero three nine four four eight nine seven four. This is how it is. So follow us in our YouTube channel through Hausa English TV. I'm saying God bless you and have a wonderful evening. Thank you.